sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris harshen faransanci na ɗaya daga cikin manyan harsunan duniya da ake mu'amala da su a kowane sashe wannan ya sa koyansa ke da matuƙar tasiri ga mutane musamman masu neman ilimi ko masu tafiye-tafiye ƙasashen duniya ko kuma jami'an diplomasiya wannan ya sa gwamnatin najeriya a baya ta sanya harshen a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake koyar da su a makarantu ganin cewa ɗaukacin ƙasashen da ke makotaka da ita na amfani da harshen ne a kwanakin baya jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ta shirya taro na musamman domin faɗakarwa akan muhimmancin harshen da kuma nazari a kansa wanda ya janyo masana da ɗalibai daga Najeriya da Nijar. Yau shirin namu zai ji daga waɗannan masana kan muhimmancin harshen da kuma ci gaban da ake samu. Kafin dai fara taron sanda aka buga taken gwamnatin Faransa kamar haka. faruk muhammad yabo ya fara jin ta bakin dr umar muhammad dogon daji sakataren shirya taron daga sashen koyar da faransanci na tsangayar koyar da hasunan turai a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kan muhimmancin taron musamman ga najeriya da nijar wato abinda wannan bikin yake nufi tsakanin najeriya da nijar shine kasan mu najeriya muna magana muna magana ne da harshen turanci niger kuma tana magana ne da harshen faransanci da ita da sauran makwabtan kasashenta so wannan muna kokari mu haɗa alaƙa zama tare saboda mu ji daɗin shiga cikin ƙasashensu su kuma su ji daɗin shigowa ƙasarmu so shi ya samu najeriya mun ga shekarun da suka biyo na baya shekarun da suka wuce ba a ba muhimmancin faransanci muhimmanci ba kuma gashi yana da muhimmanci ga remu a najeriya kuma yana da muhimmanci ga jihohinmu mu a jihar sokoto faransanci yana da muhimmanci saboda muna da iyakokin ƙasa da a local government guda shida da niger kebbi jihar kebbi tana da iyakokin ƙasa guda biyu da benin da niger a wasu lokal gama don haka shi yasa muka ce wannan harshen ya zama muna dole mu koye shi tunda muna hudaya muna cuɗanya da 'yan niger so shine makasudin wannan conference din dr dogon daji ya ce rashin aiwatar da dokar amfani da harshen faransanci a nigeria na daga cikin abin da taron ya duba a'a babu abin da yasa gwamnati ta ce ta yi policy ta ce ta yi doka cewa a 'yan najeriya su koyi harshen faransanci to amma doka ai ga takarda take ba a yi fully implementing ɗine ba shi yasa aka karfafa cewa a yi kokari a karfafa wannan abin ba ya karfafa shi sai an maishe shi an zan ana yi ne ana karanta da shi a university ana karanta shi a secondary schools ana karanta shi a primary schools to yanzu mu kokarin da muke yi a zan an haɓaka wannan abin so da mutanenmu na jihar sokoto da na nozon najeriya gaba ɗai su zo su fahimci cewa faransanci yana da amfani shi yasa muka yi kokari muka ɗauko wannan conference muka ce a kawo shi jihar sokoto a kawo shi arewa saboda mu wayar da mu jama'an mu mutane mu wayar da musu da kansu cewa su mayar da mu wannan harshen muhimmanci sakataren taron ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin inganta koyar da harshen shine musayar ɗalibai tsakanin kasashen biyu kwarai da gaske a jihar sokoto shekarun da suka wuce shekara hudu da suka wuce mun yi ƙoƙari muka ba gwamnati shawara kuma sha gwamnati ta ɗauki shawara mu muka fara cewa to bari mu fara daga wani wuri muka gayyaci 'yan jihar sokoto guda muka samu guda goma sha bakwai muka tura su university din abdulmumin ta niyame muka ce su je su koyi haushen faransanci to alhamdulillahi kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulanta saboda wannan watan tara da ya wuce waɗannan yaran guda goma sha bakwai da muka tura sun je sun ƙare karatunsu kuma dukkansu sun dawo da degrees ɗinsu suna nan yanzu suna nan jihar sokoto su dai ma 'yan ka gani kaga suka yi drama a wannan taro kuma suka burge jama'a don hakan ga alhamdulillahi kuɗin da gwamnati ta kashe musu kuɗi ta biya kuɗin sabulu saboda mi gashi nan sun dawo za su je su yi aiki su karanta su a mu na secondary schools saboda mi saboda a ƙara haɓaka wannan harshen. Malamin ya ce shi ma kansa ya amfana da irin wannan shiri kamar haka. kuma Allah ya kaddare ni ne initiator ni ne coordinator ni ne initiator wannan program saboda ni ma da kaina ai gwamnatin jihar Sokoto a lokacin nan karkashin mai girma his excellency Alhaji Aliyu Maga mako shi ya ce a yi kokari in je in yi saboda idan ni yi a wannan fannin na dawo ni ma in yi kokari in sa mutanenmu su yi kokari su a raye wannan fannin to kuma da na dawo na je ni gaya mishi na dawo ya ce to a ji a yi wani program wanda zai sa abin da ni koyo a fara implementing ɗine shi a mafarin aka yi wannan program Farfesa Ɗahiru Muhammad Argungu na ɗaya daga cikin shehunan malaman da suka halarci taron, kuma ya yi bayani kan muhimmancin harshe ga al'umma. Eh, harshe ga al'umma yana da matsayi daban-daban kaga ana amfani da shi shine abin da aka fi sani shine makami ne na magana ta wannan magana sai harshe haɗa ka da wani ko da wasu kuna amfani da shi kuma ga zumunci ya shigo ciki yannan akwai gefen da mutum zai kalle shi a matsayin wani nau'i na al'adar shi wanda in ya rasa shi ko bai iya shi ba sai ya ji kamar ya rasa wani abu cikin bangaren rayuwar shi wace a ce bai jin shi misali ko bai iya magana da shi ba yannan makami ne wanda za a yi amfani da shi wajen tafiyar da ilimi bincike da koyarwa duk sai da halshe ga kanan yanzu dan jarida halshe ya haɗa ni da ni da kai yannan shi ne babban makamin da kake amfani da shi in ka je ka haɗu da mutane su yi mai bayanin akan abubuwan da kaka son ka yi bayani akan su ko su za su yi bayani akan shi so akwai dai abubuwa da yawa da harshe za a abin nan shehun malamin ya kuma janyo hankali kan tasirin harshe a wajen taron eh, to gaskiya waka ce ne wadda na kira harsunan mu abin alfahari ne gare mu wato ina nin harsuna na gida irin su hausanmu su yarbancinmu ibonmu da dai sauran harsuna na najeriya wanda yake kasan a najeriya akwai harshe suna ce ya fi kusan 500 mun fi kowanne a cikin duk kasashen da ke afirka mun fi kowace ƙasa yawan harsuna kuma sai ga mutane wani lokaci abin nan ba su gane ba cewa harshe shi yana da amfani kuma in aka yi kuskure mutum bai yi amfani da shi sosai ba sai ya jawo matsala wato dai kamar makami ne misali yuka ai kaga tana da amfani sai a yanka albasa a yanka rake a yanka wani abu amma kuma ita za a zo ga mai niyya wadda ba ta da kyau ya je ya ɗauka ya daka ma wani to shi ma har shi haka ka yi addu'a ka roƙi allah ka yi ibada a lokaci guda sai haga wani ya ɗauki harshe ya zagi ya ci mutuncin mutum ya yi annamimanci da shi da sauransu farfesa argungu ya yi kuma tsokaci kan rashin ingancin tsari na ƙasa da ake samu a najeriya dan saboda haka waka ta kira ne ga mutanen najeriya da su ƙara girmama harshensu ko harsunansu da ma ita hukumar akwai abin da ake kira tsari na harshe na ƙasa to a ƙasar nan gaskiya tsari na harshe na ƙasa ba ingantacce ba ne wannan kuma ya sa harsunan su kansu wasu wasu tsakanin ma na gida wasu suna samun matsaloli akwai harsunan da har yanzu ba a rubuta su a najeriya sai dai a yi magana da su akwai kuma waɗanda yake ko ana rubuta su ba tsara su yadda ya kamata a tsara ba daga cikin matsalar su ba su da wani abu da aka rubuta a cikin harshen alal misali a ce ko akwai kamus wanda an ka samu ko akwai littattafai da za a bayar su karanta ta yadda wannan zai taimaka ma harshen rayuwar shi ta ƙara inganta domin ana rubuta harshe to da wuya a manta da shi tunda koyo shi ana iya samun littafan da za a ɗauko a ce ga su an rubuta a cikin wani harshe amma in ba a rubuta shi to sai a waye gari a rasa ma wanda ka magana da shi To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma Faruk Muhammad Yabo da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.